Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma kumasi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau 23 ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne a akan yadda mata da matasa ke amfani da kafofin sada zumunta wajen neman shawarwari musamman ma a bangaren zamantakewa. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sannan kuma muna tafe da filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro barka mu da sake sada da a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. Ta cikin zauren namu a yau muna tare da matasa a za mu tattauna da su akan matsalolin amfani da kafafen sada zumunta na zamani. A tare da ni akwai Khadija Sa'ad Muhammad safiya abubakar Muhammad Sani da Malam Shafi'i Abubakar sai kuma Hajiya Fatima mijin yawa da za ta ba mu shawarwari akan wannan matsala. To, a kowane lokaci ka ga matashi to za ka gan shi tare da wayarsa. In kuma ka leƙa za ka tabbatar da cewa ba karatu yake yi ba, ba neman bincike yake akan ilimi ba. A'a, yana shiga ne kafofin sada zumunta. WhatsApp ne, Facebook ne, instagram ne kai da sauransu wannan kuma kafafen sada zumunta kamar yadda aka sani suna da nasu illolin kamar yadda suke da amfani to a yau za mu duba illolin kafafen sada zumunta ne musamman ta bangaren zamantakewa inda ta kan iya kawo a matsala ta kan zamantakewa ko auratayya shin mai matasan nan suke tururuwan nema ne ko suke bincika a wa'annan kafafen sada zumunta matasa gare ku eto eh akwai waɗanda suke zuwa yin kasuwancinsu akwai mutanen da in babu wannan kafofin sada zumuntan ma kasuwancin su ba zai tafi ba amma kuma tunda ana maganar illoli ne za mu yi magana ne akan illan ta bangaren zamantakewa wato kafafen sada zumunta suna da illoli sosai akan zamantakewa musamman abin da ya shafa aure idan aka zo magana aure ana cewa waya kamar albasa yake in dai za a ci gaba da bincikawa to za a ci gaba da yin hawaye saboda waya kamar albasa take eh in dai za a bincika shi eh za a ci gaba da bibiyar ta ko namijin ya bincika ko ita macen ta bincika shi yasa a nakan ba da shawara duk macen da ta san me take ko mijin da ya san me yake yi wayan shi ko wayan matan shi ko kowanne cikin su ya rike nan shi dan ba zan manta ba ko na abokina da yake Kano na je wurin shi sai na ga yana rike da karamin waya sai nake ce mai a kai sai a neman ka ba babban waya sai abokina yana ta taba ni yana ta taba ni shi bai bani ansa ba so bayan mun bar wurin sai wancan yake ce mai kai mutumin ka sun samu matsala da matan shi me ya faru wa ai tana da trust issues shi ma yana da bata da yadda bata da yadda shi ma ba shi da yadda so kullum in ya dawo sai sun samu matsala akan wayansu sai da aka zauna kuma suna son junansu sosai ba za su iya rabuwa ba to karshe dai sai da aka zauna aka ce to dukansu kowa ya goge facebook twitter instagram da komai shi kuma yana harka ne wanda ya shafi eh, tallace-tallace a kan kafofin yada labaran nan amma dole haka nan ya haƙura so kin ga wannan babban illa ne akan zamantakewansu na ganin da kai bayan cewa ne matasa ke zuwa su a social media ina ganin nishadi hmm. yawanci duk don nishadi ne most of them yau mafi yawan daga cikinsu abinda suke zuwa kenan don za ki ga za a je duk abubuwan da kake gani a social media dama kaɗe-kaɗe ne raye-raye da dai wani abu in wani ya yi wani comment ko ya rubuta wani abu akan wani abu za ki gani abin da aka rubuta shi za ka je ka duba me wane ya ce me wane ya ce dan wani gulma ne kamar dai wani gulma dan dai nishadi ina a dan yi wani da way time za ki ga ko ko ka je wani kamar asibiti ka je kana zaune kana jiran likita ka shiga social media me kake yi kawai dai dan ya dan rage ka lokacin na zama so sai ga kamar abin da ya sa yawanci matasa ke shiga social media ba dan karatu ba ba dan kila an su eh suna neman kuɗi a nan wurin amma mafi da yawa a akasari duk dan nishaɗi ne to Khadija a da lokacin da aka san bisa tsari irin na iyali na makata sun za ki ga idan wacce tana neman shawara akwai wacce za ta bata shawara yan da gida ta je wurin mahaifiyarta tana da matsala ko za ta je wurin innata ko kuma babbayyarta a yanzu abubuwa sun canza za ki ga in shawarar nema akwai shafuka da za ki ga mace tana da matsala na auratayyanta a a na ita da ne a ita da saurayi sai ga ta tura a ni ne muna zaune mu biyu ne a wurin mijina a a saurayi na ne ya kaza ba za ta je gida ta yi wannan ba sai dai ta je wannan kafafen sada zumunta me yake faruwa ne a ta bangaren iyali Eh, muna iya cewa abubuwa kala-kala suna faruwa biyu zuwa uku da ya sa yanzu kamar yadda ka bada misali in mace tana da wani damuwa maimakon ta je ta samu manya a ba ta shawara sai ta gagara ta je a irin waɗannan kafofi na yada mai ake ce mishi zumunta sada zumunta haka ta faɗi bayananta kin ga da irin rayuwar da ake kwata-kwata ya saba da irin rayuwar da ake yi a yanzu da a duk lokacin da yaro ya ga wani abu da ya shige mai duhu duk da mutanen da a cikin tsakanin junansu sukan fahimci wanda suke da fikira suke da basira suke da basira na na, na gane wasu abubuwa wata za ta iya zuwa wurin mahaifiyarta ta ce mata mama ina fama da matsalan kaza kaza da sauransu sai ki ga uwar ta ce abin da ya kamata ya kamata ki samu wanci saboda ita ma maman ta san in wacce aka je wurinta Allah ya bata wani baiwa na musamman wanda za ta iya ba da shawara a kai to yanzu sai muka tsinci kanmu a matsayi a matsayin waɗanda suka yi karatu misali mu ce na zamani sai yawanci yaran zamani suke gani kamar iyaye na da irin abin da ake ce ma eh, outdated dan ba za mu ce local gaba da irin suna ganin wai an wuce yayin iyaye so kamar irin halin da kake ciki in ma ka tambaye su yanzu shawara akan saurayi yanzu kamar mama wani shawara za ta bani ai an wuce za ake gani a yau na ruwa tunanin yara ai irin soyayyar da muke ba irin su kai da baba ba saboda haka ya kamata ne an samu yan zamani yan uwana wanda su ne za su ba da shawara to su kuma wannan yan zamanin ba lallai bane shi ita mai wannan damuwan ya zama wanda take kusa da su za su iya ba ta shawara kawai sai ta cilla can da nufin cewa duk wanda ya gani za ta iya samun shawarwari daban-daban wanda ta gaya mata daɗi ko koyai daidai da tunaninta saboda mafi yawanci wanda suke ma da shawara ko an ba su shawarar gaskiya ba fa sai dama can suna da abin da suke so su yi so goyon baya kawai suke nema idan suka tura in suka ga waɗanda su suka yawa suka yi su ma irin tunanin su sai su ce to ashe tunanin da dama suke yi daidai ne kawai sai su aiwatar da shi so mafi yawanci shi yasa a ƙarshen abin yake zama da matsala yake zama da damuwa saboda waɗanda ake neman shawara a wurin su na farko ba ƙwararru bane akan harkan bada shawara sannan na biyu ba wai suna da wata madogara bane kawai abin da ya musu daɗi a ra'ayinsu a daidai lokacin kamar yadda da ta ta magana daga farko ta faɗa nishaɗi wani ma na ba da shawara ne fa akan nishaɗi ba ma zai ba da shawara ne a nufin waya aikata kawai zai faɗa ne saboda wani in ya karanta wannan comment din yayi dariya to in aka samu sakare a wanda yake da tambayar shi zai iya ɗauka abin ma a da gaske kuma ya je amfani da shi daga ƙarshe ya zo ya zama abin da ba a ji daɗi ba daidai wannan gabar da Khadija take magana akan a yi magana a cikin nishadi kila abin da ake nufi kenan bai tuna min da abubuwan da ake fuskanta ɗaya daga cikin matsalolin wato kafafen sada zumunta shine abin da ake cewa kalubalen nan da ake sa wato challenge wato wanda za a ko wata tambaya ko a ce ga wani aiki wani ya aikata shin ka isa ka yi ko za ki iya ko in aka baki kuɗi kaza za ka yi wanda shi ma yana janyo matsaloli da yawa a maganar auratayya ina ga wannan challenge da ake a social media yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu a rayukan matasa da ake amfani da kafafun sada zumunta saboda duk sanda aka kawo wani challenge sa'o'inka za ka ga wani kaza ya yi abu kaza so ya yi challenging wani ɗaya daga cikin ku shi ma ya yi so idan ya yi sai ka ga aikai ma da kake wajen wannan fes ɗin ya kamata kai ma za ka iya sai kaga kai ma ka yi kokari kai ma ka yi wannan so wannan abun yana taimaka wurin matsalolin da ake samu yanzu a kafafen sada zumunta. To kamar wanne da wanne ka ka sani eh, eh, mafi yawanci wanda nake gani yanzu shine a Twitter. za ka ga hakanan da ka tashi an yi tweets da yawa idan ka bibiye su sai ka ga wani shi kadai ya fiddo da wani tweet ya ce duk wanda yake ganin zai iya ya zo ya yi abu kaza so da zaran an samu mutum ɗaya ya yi to shi kuma wannan kalubale babu ruwan shi da kai wani addini kake ko wani kabila ne ko daga wani bangare ka taso in aka sako shi kai dai za ka yi iya kokarin ka kaga kai ma ka yi to ka fita kunya eh saboda ka ba da maza ko mata yawa saboda waɗannan peers din naka su ma su yi ko sa'o'in nan na sa'o'in ka su ma su yi so za ka iya kokarin ka kai ma ga kai kada dai a baro ka baya kai ma a ce a wannan zamani kana tare da kai aje tafiya dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. Maganan challenge dai da ake yi din nan. Ina wanda aka yi lokacin sallah. Ana gama azumi. Kaman bara kenan. Eh kaman bara mm. lokacin da. Ana gama azumi kawai sai aka fito da challenge. Wai dancing for husband. to wannan challenge din ya kawo mutuwa aure da yawa Ni to ban dai san wani arewaci kenan eh, eh arewacin a arewacin zaman nishadi ne ai to nishadi ai a social media ba don nishadi aka yi ta ba amma kuma ai addinance ina aka yarda mace ta fito tana rawa ma mijinta eh an yarda ki yi shi a sirrance ba a ce ki fito ki yada ma duniya ba cewa kina ma mijin kira to me kake tunani irin wa'annan iyayen in sun yi wannan abu me kake tunanin za su iya ce ma 'ya'yansu a society yanzu a cikin al'umma hmm. tarbiyya ta canza zai yi tunawa kwanaki akwai wanda aka yi magana kan cewa in aka baki ko miliyan ɗaya ne ma ba ma abun nan ba za ki iya zuwa kamar ki lalata da wani akan miliyan ɗaya ta nuna eh darajar miliyan ɗaya za ta iya wannan eh, har ma ya zama ma dangin wanda za ta aura suka zo suka ji karshe dai auren ma ya lalace ya ga cewa to lallai wani ba ta da alƙawari da in dai har za ta iya rubutawa eh. so kuma kamar magana da muka yi ɗazu ba mamaki ita ma ɗin a wasan ta rubuta ba ta ɗauke shi zai zama wani abu eh. a gaskiya gaskiya haka kawo miliyan ɗaya ba za ta aikata ba amma faɗan kin ga wannan wasan ya zama mata abin da ya zama sanadiyar cutuwanta a rayuwa to irin wannan abubuwan gaskiya yana da kyau ya zama matasa suna tunani ko da abu wasa ne yana da kyau ka yi tunani idan yanzu kai kai wasa social media girman shi ya wuce ka zauna a falon gidan ku ku yi wasa ku ya haɗa yan uwanka social media ya wuce a aji irin na makaranta kafin malami ya shigo ko bayan malami ya shigo ku yi wasa tsakanin juna shi na an batta a nan gurin bibiyan ka wani ya san wani ne kwarai da gaske dama can kila ba za a rasa ma wanda yake maka hasada ba ko yake maka bita da kullu a wani abu so ka riga ka faɗa kuma shi abun nan bai karya muryan ka ne bidiyon ka ne kai kasa ko rubutu kai akan page ɗinka ba yanda za a yi a ce ba kai bane ko wani kabari kai wawanci ya ɗauki wayanka ya rubutu akan page ka ya saka abinda duniya ta sani kai ka rubuta saboda haka dole a sa ido a kan dukkan wani rubutu ko voice ko kuma video wanda zai fita da mutum zai faɗi wani abu da yake da mummunan saƙo saboda in wani ya fahimta wani ba zai fahimta ba kamar yadda malam sani ya faɗa ɗazu wannan wayan yana iya zama barkono dan shi ya ci albasa dan ni a guri yana iya zama barkono dan musibin da yake bibiya a cikin waya mm, wallahi wani Allah ne kadai zai iya shari'a shi kuma sai a lahira duk yanda kai ka fita ba za ka taba fita ba kamar yanzu misali wasu suna iya ɗaukan wayarki taima mijinki text na maganganu waɗanda ba su dace ba har duniya ta nade shi ke kika yi duk yadda ki yi masa maganan cewa ba ke kika yi yi wannan ba zai taba yadda ba shi ma aboki zai iya yi saboda ya ga ya hada ku da makamantan wannan so idan ya zama na cewa mutum yana yawan irin waɗannan wasannin ko kuma aka ce za a yi wani challenge ka ce kai za ka yi kamar kwanaki ina iya tunawa a facebook wata mata mijinta ne ta yi ma yayi tafiya yana gaya mata irin yayi kewanta ba ta nan da sauransu ta ɗauki wani kaya ta saka na bacci ta yi ma kanta bidiyo da wasu maganganu wanda ya kamata ne daga ita sai mijinta za ta yi ta aika mai da shi ba to ta sanadiyar social media tun da irin ta abin kamar page na whatsapp ne ta aika wanda shi kadai zai iya gani shi kuma aka yi rashin sa'a wayarsa ta samu matsala ya je ya kai a gyara daga kaiwa a gyara kai kuma mai gyara ka ga bidiyo baka san waye ba bidiyo ya maka kyau ne ne kai transfer a cikin wani waya daga wani waya abu ya koma facebook kawai sai miji ya ga hoton matan shi da kayan bacci irin ɗan ga sunan dai abu ba kyan gani hoto yana ta yawo ita mata da kyakkyawan niyya ta yi mm. saboda shi miji dalili ya zo ya kawo ya zama ga hoto ya zo ya tafi inda ba a zata ba wa'inda suka san kuma shi ya san bai ba kowa ba shi ya san ba kowa ita ma bata ba kowa farko shi ya ma manta ya ma kai gyara ita ya fara mazarni cewa ko ta yi shi ya ne sai na ita ta kira nuna mai to ya za a yi ta nuna ma wani irin wannan sai da aka zo fa har an kusa rabuwan aure da aka zo ana ta shari'a ne sannan ma aka tuna cewa fa an fa kai wayan shi a cikin aka samu wasu manya masu hikima da suka rika tambayoyi sannan aka gano cewa ga ta inda bidiyo ya tafi amma shi ya ma kaddara kawai ita ce ta nuna ma ta kawai tura makila wata ko wani su gani da sauransu so shi sa wannan social media dole mutum ya zama zai kiyaye dole mutum ya zama yana da hankali ba komai bane za ka yi a kai ko wannan na kan ba mata shawara ko miji ne ya ce ki yi min hotonki ko ki yi min bidiyo ba amfani ka san ni na san ka idan ka zo inda nake duk yanda kake so ka gani za ka gani ni ma ina bukatar gan ka zangan amma wannan dauka na bidiyo akwai wanda yi da an da sirrantawa akwai abin da idan ya shiga kan waya ko an goge bai gogewa akwai software da idan aka sa waya duk abin da aka taba sa shi sai ya dawo ko da an goge an yi shekara da shekaru inda aka sa wannan software aka sa recovery aka danna zai dawo da su to idan mutum yana irin waɗannan abubuwan shine hawayen da malam sani yake magana da yake da mutum ya ɗauka waya zai zo na yi saboda haka maganin shi kawai a kiyaye irin waɗannan challenge da ba su da amfani ba su da wani amfani ai akwai babban challenge a rayuwa challenge inda ya kamata mutum ya yi shi ne eh, muna tare da aboki ya yi karatu ya samu aiki mai kyau ni dan ne ba zan yi karatu shi ne challenge da ya kamata matasa su damu kansu ba kalubalen da ya kamata su kalubalen shi ne ya za a yi mun taso mm. tare da wani wanda wani ya kai ya wuce ba wai na hasada ba a'a na nuna ai bai fika da komai ba mm. hannu biyu gare shi hannu biyu gare ka ido biyu gare shi yadda ya dace ya dace sai ma ka dage ka zama eh, ka samu nasara a rayuwarka amma ba wai irin wannan challenge ba a ce ka yaga safiya a baka dubu daya ko dubu ɗari ko ko za a baka duk waɗannan da bai kamata ya zama matasa sun ana ma wasa da shi da kwata-kwata. wakiliyarmu a Nijar Tamar Abari da bako da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum shirin yau da gobe na murya Amurka ni ce Maryam Usman wadda nake a nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau girkin da na taho muku da shi girki na musamman ne shi ne tuwon burabusko da miyar taushe. Wato miyar taushe ita ce miyar yakuwa da ake hada ta wasu su hada da alayyahu wasu ko su yakuwa dan eh, yakuwa ta haka nan amma yakuwal an yi so danya na farko dai idan aka ce burabusko kowa sani ana yin na shinkafa ana yin na hatsi kuma ana yin na eh, masara kuma har na alkama ana yi e wanda kika ga zaki yi murabus ko ko wasa idan ka sulwa hatsin ka ko dawo ko ko alkama ka ka wanke ka shanya ya bushe ka hidda kasa saboda akasari murabus ko kasa gare shi amma an ka zamna ka gyara abin ka sai ka kai a maka nikanka nika dama an ka je masu mashin sun sani ka ce burabusko to burabusko na idan ka zo sai ka sa taman gari ka hudda gari ka sa taman tsaki ka tankaɗe sai ka mai da tsaki manya gehe guda wannan kananan tsakin da suka wuce a rariya su ne zaka yi amfani da su yan najeriya suna cewa biski eh yan najeriya na cewa biski kwarai kwa mu kuma anan sai mu ce tuwon tsaki kuma bare bari he su ce burabusko kenan biskin nan shine suke ce ma burabusko to eh kowa sayan da ake burabusko in ma na alkama ne na shinkawa ko na hatsi da harko olgida an kika dora ruwan zahin ke tafasa kina iya zaki ka gishiri kisa saboda kiyaye lami kuma akan je wa kanwa kaɗan wadda za ta sa eh, tuwon nan ya nuna ya dahu lumus kuma ki kawo mai kisa kisa a cikin ruwan nan su tafasa ga tsakin ki gehe ɗaya kin daidaita kin sani sai ki zo ki tuka in kika yi wajen tukin nan kai miki ruwa an hiso yi dan tauri tauri in yi dan tauri tauri kika tuka shi ya yi tsotsewa hwarin sai ki samu ciya ki tona kasa ya ki dan yayi ruwa ya ki samu leda mai kyau ki rihe su kawai ki bar shi a bisa garwoshin wuta in ya hudda ice eh bakin da ya tsotse ruwa shi hudda mishi ice ake saboda kai ya kamzo sai ya dahu kasa eh, har ya kone kuma sama danyi to wannan kika riye mishi leda ina mai tabbatar miki gida da zaran kin huddo shi kika buga shi sosai a cikin kwano wallahi haka na aka baki shi sai ki ci shi ki sha ruwa saboda kin ga akwai gishiri a ciki kuma akwai mai ba zai shaƙe ki ba kuma yayi ɗaya ɗaya sai ita miyayya kuwa wadda take buƙatar kayayyakin da zaki sai da naman ki na rago ko na shanu eh, da su horno kikin saba ta da attarugu nan kayan yaji eh, albasa da elkabewa in kina bukata da digadige da tumatin danye da kulkule tumatin to tumatin na gwangwani ba tilis ba ne kasa sa tunda wani bai bukata amma aka ce eh, jan tattasai da kake wato kulkule da shi da danyen tumatiri ya ma fi lahiya sannan gehe kina da yakoki mai kyau isassa saboda shi tuwon biski ana so in kai mishi mai yakuwa ya kasance mai yako ta yawa ta maka carmi sosai ya hi daɗi ya hi daɗin ci eh ta yi caram irin na bare bare ya hi daɗin ci to kika zo kika soye kayan mai ki komi da komi ka bewa ba da yawa ba ka biwa yan wadatatta in kika sa ta yan goma ta isa ki gama ta ki soye ta bayan kin soye naman nan ki sa ta ta dahu tare da su tumatir danye kulkule da komi da komi kika daidaita kika tsaye da ruwan miya a gida sai ki sa diga dige sai ki bar shi ta dahuwa can gehe guda ya kuwa kin wanke ta tas ba kin tabbata ba ta da kura kin yayyanka ta wani gida in kika sa ta a turmi ki sabe ta ki sabe ta ki sabe ta a cikin turmi kawai sai ki dauko ta ki zuba a cikin ke kin ga ita ma yauki take in ta sabo sai ki ɗauko ta ki zuba to idan kika sabe ta charmin ta yi hutowa yanda ake so maimakon ki dawa ta tun da wuri akwai wasu tun da wuri suke dawa ta ita kuma wani fanni an ka dawa ta tare da su wata kabewa da albasa tsaurake ke saki bisa da huwa sosai amma idan suka dahu sosai ita kin nan kika saba ta kika kawo kika zuba sai ki bar ta ta dahuwa ta ta dahuwa daga tsanwa kin ga ta koma duhu ta yi limus tunda in ta dahu bayan kin saba ta batta wannan ganyen manya manya a cikin miya ki sa halau ma maburkaki ki burkaki abin ki sai ki jaye mata wuta ki jaye mata wuta eh, mai hiya matso eh tana bisa garwashi to man in ya matso wannan miya ta ki ta tabshe ta yakuwa ta yi wadda zaki gama ta da tuwon tsaki kuma kina iya gama ta da tuwon labshi kina iya gama ta da tuwon shinkawa amma akasari an yi sanin biski a gama shi da yakuwa to wallahi ina ji malama tamar wannan biskin nan da yakuwa to wallahi in kika ba barbare ina ga ko mota gare shi ya baki bare aka zuba man shanu eh, bare da man shanu tunda man shanu aka sari an hiso a buge shi da tuwon tsakin ma mm. a buga shi ya ratsa tuwon tsakin eh lokacin da aka hudu ana buga shi a saman shanun nan ya sha albasa a ratsa shi to wallahi ina ji yaro mai kyau ya ba zai ci wannan tuwo mm. To yanzu kuma masu sauraron mu zamu muku tuwon labshi na kuskus tare da miyar kubewa ɗanya wadda ake gama ta da busasshen kihi shi wannan girki abin da zaki nema wani gida zaki neman kuskus in ki gehe guda ki aje ki samu fulawa ki madaidaiciya ki aje kamar kuskus leda guda kina iya sayan fulawa e, rabin rabi kwata ki aje sannan ɗaya gehe za ki samu kihin ki bushashe ki samu manki kayan yajinki ki samu daddawaki ki samu kubewa ki danya tumatiri na kwanko da kulkule da akasari muna hausa muna amfani da shi busasshen tattasai da ake dakawa ja ki neme shi da gishirinki da dan maginki da tumatir danye idan kina bukata ma akwai wanda bukata tana sawa har da wake suna sawa to amma sai ki nemi da ɗan diga-dige na gyaɗa ki aje gehe guda da farko eh, za mu hara da shi kan shi tuwon tuwon ainihin yadda ake kowa sai da ake tuwon laushi a ɗora ruwa ne bisa wuta ya tafasa a yi talgi a yi tuki to sai dai wannan na kuskus idan kika ɗora ruwa bisa wuta eh, kuskus ɗin nan taki a ƙasa za ki iya daidaita ki sa ruwa ya mata yawa ki dama ta kamar zaki kunu mm. da zaran kin dama ta sai ki sa ta a ruwan nan kamar yadda take talgi ki sa muciya ki motsa wannan kuskus za ki barta ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa ta yi ta dahuwa in ta dahu da kanta uwar gida za ki ga ɗiyaɗiyan kuskus ba ki ganin su sun mutu he dai ki ga tana ta yabki mm. tana yabki kamar kin sa yodo to lokacin ta dahu kenan sai ki ɗauko fulawa ki wadda da ita ne zaki tuke wannan tuwo naki na kuskus zaki ki tuke shi sosai in kika ya tuku sosai ya gama jikin shi kika buga shi kika ja shi kika buga shi sai kika gaba ɗaya fulawa ta hi karhin kuskus din nan za ga kin yi wani irin kalar tuwo wanda kuma gashi nan tuwo ne mai daɗi mai kamshi yana yabki har yana ta da kamshi mai daɗi wannan tuwon in kika riye shi da hu daga ya dahu inda zaki zo hudda shi ki samu manki a gehe wanda zaki zanki shahawa mu cokalin da zaki kwalhotuwa sai ki samu ledodin ki warare in kina so kamar yadda ake kullun daurin kafa ko kuma ki samu dan kwanan ki kararrami ko yan roba el karama wanda in kika kwalho tuwon zaki sa a ciki sai ki mulmule shi ki mulmule shi ki mulmule shi kamar dawo sai ki jajjera shi ki aje wannan tuwo in kika yi da mulmule shi man nan ya bi shi sai ki gan ki aje shi ma bai kama lidde bai kama kwanan da kika sa shi saboda man kuma kina rihe shi zai miki kina aje shi kefe ki sani abu kire shi zai miki tauri kigir ya kama jikin shi kenan bayyatu wannan lagab lagab tauri yake ya kama jikin shi to kuma nan ɗaya dabra kayan miya kun ji dai abin da na zana muku sai ki zo ki dora man ki bisa wuta bayan kin dora man ki bisa wuta kina iya ki zo ki yanka albasa eh, da tumatiri danye su zaki ki fara soyawa idan kika soya su sai ki kawo Eh, tahornuwa da kayan yaji da yadda daudawa ki gama sai ki soya da attarugu tahornuwa da ma'ai da attarugu ake dake ta inda bukata ma da celery sai ki gama ki dake su idan kika dake sai ki sa a cikin wannan albasan da tumatiri dan ki soye sai kin ga inda tumatiri dan ki ya narke albasa ta narke biki ga idan ta sun narke har sun matso mai idan suka matso mai nan kihin ki ɗaya dabara busasshe idan kina so uwar gida kina iya ki bubbuga shi in kika bubbuga shi ki rage mishi girma tun da wani manya ne amma kin tabbatar da kin hudda kaya kin gyara komi da komi kin yanke kin shika shi kin wanke shi kin hudda duk wata kura a jikin shi sai ki dan bubbuga shi a cikin turmi da zaran kin bubbuga sai ki hada shi cikin wannan kayan miyan da kika soya sai ki gama ki ta soya ki ta soyawa da su daudawa da komi kin ga ya kama jikin shi ya soyi mai ya hayo sama sai ki zo ki daidaita ruwanki idan kika daidaita ruwanki uwar gida sai ki kawo diga-dige sai ki sa ki sa gishiri da dan magin in kina bukata sai ki murza a ciki kenan kin daidaita kin rihe yana ta tawasa a nan ɗaya daura kin samu kuɓewar ki kaɗanya kin mata kin wanke ta kin mata yanka ƙanana ƙanana ƙanana an san samu ne a sa ta a turmi a bubbuga ta tayi amma wa'ansu sukan zuba ta haka nan su burkake to wani fanni kin san mutane suna so in zaka ci abincin nan kana ta mana kiyin nan ma da daɗi mm. an ka samu burkakin nan duk sai ki ga mu burkakin ya kalkashe maka komi da komi mm. amma keki bubbuga shi kihin nan kisa idan kika sa sai ki rihe abin ki kika kawo kube wannan kika daka ta ita ma kika sa kawai ki rihe miya he ta dahu kiga kubewa tana jayuwa kin san wani fanni kubewa danya in bata dahu ba tsanwa ce to amma da zaran ta dahu kika ta sa duhu tana jayuwa da kanta tana kamshi wannan kubewa ta ki ta dahu kenan wanda ana iya a zuba mu kowace a cikin gida a ci da wannan kuskus in tuwon lafshin kuskus. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai a dakace mu mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan tattaunawa. A madadin waɗanda kwa ji musamman ma abokiyar na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Ramadan.